This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraronmu mu Assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariyar. Aisha Mu'azu ce tare da Mahmud lalu da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na rana yau talata talatin ga watan Yulin 2024. Kafin ku jawo abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanin labaran. To Aisha dakarun Isra'ila a yau talata sun ce sun kai har-haren sama a wurare bakwai a kudancin Lebanon mallakin kungiyar Hezbollah 'yan adawa a venezuela sun ce suna da hujjar da za ta nuna cewa ɗan takararsu edmundo gonzales ne ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi ba shugaba nicolas maduro ba wata zaizayar kasa da ta auku sanadiyar mamakon ruwan sama a india ta yi sanadin mutuwar akalla mutum 93 tukanin labaran kenan a cikin shirin kuma za a ji cewa wata kotu a jamhuriyar niger ta ba da belin wasu ministoci da suka yi aiki karkashin hambararriyar gwamnatin muhammad bazum bayan shafe sama da shekara guda a gidan kaso an ba da belin su na farko shine hamasu da tsohon minista na interior na biyu abdurabiu tsohon minista na plan na uku ahmed judud tsohon ministan finance satin na hudu ibrahim yakuba sannan za a ji mahangar wani tsohon babban dan jarida a game da zanga-zangar gama garin da wasu matasan najeriya suke shirin farawa nan da kwanaki biyu ana ta tattaunawa ana ta town hall meetings a zauna a tattauna a ba jama'a haƙuri sannan kuma idan akwai abinci-abinci da aka tattara su a rumbuna yanzu ne ya kamata a fito da su a raba ma jama'a kamar kullum yau ma muna tafa da wani sabon shirin noma tushen arziki wanda muhammad hafiz baballe zai gabatar sai kuma kaɗan daga cikin saƙonnin da kuka aiko mana ta imel to amma kafin nan za mu fara da shan labaran duniya kashi na farko to jama'a assalamu alaikum dakarun isra'ila a yau talata sun ce sun kai hare-haren sama a wurare bakwai a kudancin labanan mallakin kungiyar hezbollah wannan hari na baya bayan na zuwa ne kwanaki bayan da wani harin roka ya halaka yara goma sha biyu a yankin tuddan galan da ke karkashin kulawar isra'ila yayin da ake fargabar faɗan na isra'ila da mayakan hezbollah zai iya ƙara jefa yankin cikin ƙangin yaƙe-yaƙe idan aka yi la'akari da yaƙin isra'ila da hamas da ake fama da shi We certainly uh, a fadar White House John Kirby ne ke cewa duk da irin munin harin da aka kai Tuddangolan a ƙarshen mako akwai buƙatar a yi taka tsantsan don kada yakin ya yaɗu a yankin. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin shi ma ya nuna damuwa kan yiwuwar yankin ya ƙara fanjama cikin ƙangin yaƙe-yaƙe Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a ranar Litinin ya sha alwashin mayar da mummunan martani akan kungiyar Hezbollah wacce ta musanta hannu a harin. 'Yan adawa a Venezuela sun ce suna da hujjar da za ta nuna cewa ɗan takararsu Edmundo gonzales ne ya lashe zaɓen shugaban ƙasar da aka yi a ranar Lahadi ba shugaba Nicolas Maduro ba. kalaman bangaren na 'yan adawa na zuwa ne yayin da ake ci gaba da zanga-zangar adawa da nasarar shugaba maduro a titunan biranen kasar gonzales da shugabar 'yan adawa maria corina sun ce sun samu kashi 70 na takardun da aka shigar da sakamakon zaben wanda ya nuna gonzales ne nasara da kuri'u sama da miliyan shida yayin da maduro ya samu miliyan biyu bangaren na 'yan adawa ya fitar da wannan matsaya ce sawa'i bayan da hukumar zaben kasar ta venezuela ta sanar da maduro a matsayin wanda ya lashe zaben da kashi 51 cikin 100 na kuri'un da aka kada yayin da gonzales ya samu kashi 44 wannan sakamakon zaben ya yi hannun riga da bayanan farko na da aka fitar a rumfunan zaɓe waɗanda suka nuna gonzales ne yake gaban shugaba maduro jami'ai a yankin kursk da ke rasha sun ce sun kwashe wato sun kashe wata gobara da ta tashi a wata tashar mai bayan da wani jirgi mara matuki da ukraine ta harba ya fada a yankin gwamnan yankin na kursk alexey simanov ya faɗa a shafin sada zumunta na telegram cewa harin ya sa tankokin mai da dama sun kama da wuta amma dai babu wanda ya ji rauni a wasu sabbin hare-hare da aka kai a yau talata jirage mara matuka mallakin ukraine sun farawa yankin belgorod da ke rashar mai iyaka da ƙasar ta ukraine jami'an rashar sun ce jiragen mara matuka sun wato jirage mara matuka sun kuma fada a kan wasu ƙauyuka inda suka lalata gidaje da dama da amfanin gona dakarun ukraine a nasu bangaren sun ce sun kakkaɓo jiragen rasha mara matuka bakwai cikin yini guda wakiliyar kamfanin jallancin labarai na AP ta ce dakarun Rasha sun matukar ninninka na Ukraine a fagen daga da ake fafatawa mai faɗin mil 600. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu karanto kashi na biyu na labaran duniya za mu buɗe taskar rahotanninmu daga jamhuriyar Nijar. Inda kotu ta ba da belin wasu daga cikin ministocin gwamnatin hambararren shugaban wato kasa Muhammad Bazum bayan shafe shekara ɗaya a tsare gidan yari daban-daban a jihohin Tilabiri da Doso sakamakon zargin cin amanar ƙasa. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulemi Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. ministoci kimanin hudu daga cikin mukarraban hambarariyar gwamnati ne kotun ta bada belinsu a yammacin litinin 29 ga watan yulin 2024 waɗanda tun a washe garin juyin mulkin na yulin bara aka garkame a gidajen yarin kolo sai birnin gaure da walam sakamakon yin tur da wannan al'amari na dakatar da tafiyar demokradiyya a nijar lauyan da ke kare waɗannan tsofaffin ministoci metar illo isufu wanne ya tabbatar da matakin kotun ya yi ƙarin haske tabbata haka yake an ba da belin su na farko shine hamasule tsohon minista na interior na biyu abdurabiu tsohon minista na plan na uku ahmed judud tsohon ministrikin finance satin na hudu ibrahim yakuba insha allahu kuma za a kai takardu wanda za su ba da dama kowa ya yi gidan shi Da ne yan uwa da abokai irin su asmana muhammadu na jam'iyyar pnds suka fara bayyana farin ciki game da wannan al'amari muna wa allah godiya da ya fara gwada mana wannan rana na sakin abokanmu wa'anda aka kama bayan juyin mulki da aka yi yau shekara ɗaya kenan da kwana hudu abin alfahari ne kwarai ina ɗaya daga cikin wanda nisan wannan al'amari allah ya yi shi kuma haka Allah ya nufa. Kodayake shi ma shugaban kungiyar Moshen Sirashi Isa ya yaba da matakin sakin waɗannan 'yan siyasa a ɗaya gefe ya nuna ɓacin ransa dangane da yadda abubuwa suka faru tun farko. Babu wata hujja takamaimai wadda ta sa aka kama su aka kai su kurkuku. Babu wani alƙalin shari'a wanda ya musu takardar da a ɗauke su a kai su kurkuku kenan dama an zalunce su kamar yadda ake ci gaba da tsare shugaban kasa Muhammad Bazoum. Abinda muke fata Nijar ta dawo bisa ga tafarki na demokuraɗiyya. Shugaban jam'iyya fu makwai Gado da ɗan majalisar dokokin ƙasa Kalla Mutari da ministan man fetur Maman Sani Muhammadu Isuhu wato ɗan tsohon shugaban ƙasa da tsohon ministan ilimi Dauda Marte har yanzu na hannun hukumomi sakamakon Allah wadai da juyin mulkin na 26 ga watan Yuli. To amma lauya illo na ganin yiwuwar su ɗin ma a bada belin su a nan gaba. Mu ba mu gaba laifin da suka yi wanda zai sa a riƙe su har tsawon wannan shekara da ta huce. Kenan su ma muna musu wannan fata Allah sa su ma gobe ko kwanaki wanda suke zuwa su ma kowa a sake shi kowa ya je cikin iyalan shi har mu ga lokacin da za a yi shari'a ta gaba. A rahoton da ta fitar a ƙarshen mako dangane da abubuwan da suka wakana a tsawon shekara guda na mulkin soja, ƙungiyar INLC Russian Transparency International a Nijar ta buƙaci hukumomi su saki jami'an da ta ce ana tsare da su ba a kan ka'ida ba. A yanzu haka Firaministan hambararriyar gwamnati Umudu Muhammadu da ministansa na harkokin waje Hassan Masa'udu na ministan kasuwanci alkashi alhada na hijira a washe ba wasu manyan hafsoshin soja da hadiman fadar shugaban kasa da suka arce sa'o'i kaɗan bayan bayyanar labarin kifar da muhammad bazum sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger a gaida sule barma da wannan rahoto sashen hausa na muryar amurka ake sauraro daga nan birnin washington dc ga mamud da karashin labaran duniya To wata zaizayar ƙasa da ta auku sanadiyar mamakon ruwan sama a inda ta yi sanadin mutuwar akalla mutum 93 ana kuma fargabar ta binne ɗaruruwan mutane a cewar jami'an ƙasar. Kudancin yankin gabar tekun Kerala ya fuskanci saukar ruwan sama da dama lamarin da ya kai ga wata muhimmiyar gada a gundumar da ake kira wayanet ta karye. abin da ya kara haifar da cikas kokarin da ake yi na ceto waɗanda iftila'in ya ritsa da su a cewar kafofin yada labaran ƙasar ministan lafiya a yankin ta faɗa wa kamfanin dillancin labaran ƙasar ta indiya cewa mutane da dama sun ji rauni sanadiyar wannan zaizayar ƙasa indiya ka fuskanci matsalar ambaliyar ruwa a tsakanin watannin yuni da satumba lamarin da kan sa a wasu lokuta har a rufe makarantu australia za ta samar da wata doka wacce za ta rika tilastawa kamfanoni masu zaman kansu suna bayyana kudaden da suke biyan miyagun da ke kutse a yanar gizo a matsayin kudin fansa cikin shekarar da ta gabata matsalar kutse ta yanar gizo ta yi kamari a fannonin kamfanin sadarwar zamani asibitoci masu zaman kansu da sauran cibiyoyin hada-hadar kudade a kasar ta australia kuma hukumomi a kasar sun yi amannar kamfanonin kan biya masu kutsen kudaden fansa idan aka yi musu kutse a rambunan adana bayanai ko kamfitocinsu amma kamfanonin ba sa sanar da hukumomi jami'ai sun ce cikin makonni masu zuwa za a yi kokarin samar da wannan doka gwamnatin kasar ta australia mai ra'ayin sauyi a baya ta yi yunkurin haramta biyan kudaden fansa ga masu kutse a yanar gizo amma yanzu ta fi mai da hankali ne wajen ganin an gane girman matsalar a gaida mahmud lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla yanzu kuma sai rahoton mu na biyu wanda zai kai mu najeriya inda wasu matasa suke shirin kaddamar da zanga-zangar nuna kin amincewa da rashin gwamnati ta gari a cikin wata hira da abokin aikinmu ibrahim garba wani tsohon gogaggen dan jarida sardaunan hayin banki kaduna alhaji ibrahim hassan mahmud ya yi tsokaci a game da kalubalen wannan zanga-zangar da kuma hanyoyin samar da maslaha. Ah, bismillahirrahmanirrahim a kware wannan zanga-zanga da wa'yansu ke shirin yi ya zo ne a wani lokaci da ake cikin wani hali na haula'i najeriya yanzu kusan kowa ba iyali da zai ce ma yana cikin wadata ko yana cikin walwala ba ma tallaka ba har su masu halin saboda haka a gaskiya fi sabilillahi in aka ce za a bari a yi wannan zanga-zanga to a gaskiya allah kaɗai ya san yadda za ta ƙare an kira malamai an kira sarakuna da dai sauransu ana ta babba da haƙuri wannan abu ne wanda ya kamata a yi tintini tun ma kafin a harzuka tun da dai kowa riga sun ƙasa ne wanda ba irin arzikin da Allah bai bamu ba amma sai Allah bai ba mu shugabanni na gari ba haka ya aka yi ta haƙuri Allah ya kawo mu wannan lokaci abin da ake gudu shine ka kawo misali a kasan tunisia a alif dubu da 2010 ban manta ba akwai wannan mai sai da abu marmari tarik buazizi da wani dan sanda ya zo ya walakanta shi shi kuma ya zuba ma kansa mai ya kona kansa wannan shi ya kawo abin da ake kira arab spring ya sa daga tunisia algeria har egypt har ya zuwa syria to kaga allah ya kiyaye muna gudun kar irin haka ya faru a najeriya saboda mota ma na tafiya mutane saboda tsaban wahalar rayuwa sun shiga sun sassace shinkafa da sauran abubuwa balle a ce an samu kafa na zanga-zanga a legas ma jiya a wani anguwa a surulere an samu irin wannan matsala ta ma kafin a fara zanga-zanga an faffasa shaguna an kwakwashe mutane kaya. To Alhaji Hassan ganin halin da ake ciki me ya kamata talakan Najeriya ya yi tunda ike shi ke wahalar kuma ana ganin za a yi amfani ne da shi a ƙara cutar da shi. A hal hakika da kai magana za a amfani da talaka ne don a ƙara cutar da shi sai wannan maganan ta dawo na cewa har yanzu dai ba a san suwa ne shugabannin wannan zanga-zangar za a yi ba. eh kaga misali lokacin da tsofaffin shugaban kasa da hannu da yanzu eh, shugaba bola tinubu su kai nasu zanga-zanga a zamanin su ai an san shugabannin zanga-zanga amma wannan karo sai ka ji nan ka ji can ba wani takamaiman mutumin da ya fito ya ce shi ne ko su za su shugabanci wannan zanga-zanga eh, mun ma samu labari eh, ba mu dai tabbatar ba amma mun ga hotuna an san sa duk masu kuɗi da yawanci shugabannin ma suna ta barin kasa. ga eh, filin airport ya ce kama da su suna ta fita to ga su suna da abin da ake kira alternative shi ko talaka bai da inda za shi kuma da shi misali za a yi za a ingiza shi ko da iyalinsa ko 'ya'yansa a yi zanga-zanga to kuma menene dai ni kira na ga talaka shi da makamu kiyamun laili shi zanga-zanga kaman fada ne ana iya sanin farkonsa amma wallahi wanda ya sani da za ta kari Ah, gwamnatoci kama daga na jihohi zuwa tarayya me ya kamata su yi tunda ike lallai sun san mutane na wahala ya eh to ina ganin gwamnati ai ta fara yunkuri ta zauna da sarakuna ta zauna da malamai a ah, mataki na jihohi kuma ana ana ta zama kamar nan kaduna na ji gwamna ya zauna da ɗalibai ana ta tattaunawa ana ta town hall meetings a zauna a tattauna a ba jama'a hakuri. sannan kuma idan akwai abinci abinci da aka tattara su a rumbuna yanzu ne ya kamata a fito da su a raba ma jama'a in za a shigo da abinci ne a shigo da shi sannan kuma abu mahimmanci shine tsaro a da karfafa tsaro a ƙasa saboda kaga yin nan ta danganci rashin noma da yawanci ba sa iya zuwa gona yanzu 'yan ta'adda na hana zuwa gona da binnan gwari misali ban ga inda ake tun kudo masara ba haka in aka yi girbi kamar kasan binnan gwari amma yanzu duk manoman ba za su iya zuwa gona ba saboda harkar tsaro Alhaji Ibrahim Hassan Mahmud sardaunan hayin banki Kaduna kenan a tattaunawar shi da Ibrahim Garba Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Jama'a Salamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki. wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. da eh, Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da wakiliyar mu Madina Dauda ta yi da shugaban ma'aikatar fasahar kyautata halittu, Farfesa Abdullahi Mustapha, inda ya fara yin bayani kan nauyin iri da aka inganta na GMO. da kuma wanda aka jirkirta masa halitta wato hybrid wannan dai yana zuwa ne bayan da aka fitar da wani sabon irin masara na telemes wanda wasu 'yan najeriya ke nuna damuwa kan iraruwan da aka inganta da dai madina da ci gaban tattaunawar to yana da lahani a jikin mutum to har yanzu dai ba wani wanda ya fito ya ce yana da lahani domin bincike ne zai tabbata akwai lahani ko babu domin duk lokacin da aka kawo abu idan har misali kamar misalin da na baki na cewar idan an yi allurar eh, ita eh, kofi yawwa to za a yi mutane za su yi kaho kowa zai rika yawo da kaho a kan shi ko kuma irin wayannan abubuwan kin ga har yanzu dai ba wanda ya kaho din to duk yawanci zaki gani sai a ce ai zai kawo kansa zai kawo a'a to da ba kansa din ai dama akwai ta ai dama can cuta ce ko kuma a ce zai sa ma zazzabi ko zai dama can cuta ce ba wai wannan a fasahar ce take kawo su ba ba haɗin wannan fasahar da wannan cututtukan da ake magana kawai dai mutane watakila akwai mutane da watakila ba su son wannan saboda wasu dalilai nasu watakila su suna tare da mutanen da suke cewa sai an yi amfani da chemical ne a rayuwarsu ah, kaga kinga idan aka ɗauko chemical chemical wani abu ne wanda mutane suke kasuwanci da shi idan manomi bai yi amfani da chemical wasu kuma wayannan mutanen ina za su ina za su samu kuɗin shiga ina za su samu kuɗin abinci duk kamfanonin nan za su rufe an ce wannan kwari ba za su zo su hau wannan eh, iri ba to idan ba su hau ba ta ina za ka je ka sai chemical idan baka sai chemical ba su kuma sun yi luzin a zo zai ga cewa a ah, to wannan mutanen sun kawo mana matsala fa to bari mu gani ta duk yadda za mu hana su amfani da wannan fasahar domin mu ba su hana mu ciniki wannan shine kawai to mu zo kan sabuwar masarar nan da ta fito yanzu da ni aka turo min na ga irin masara guda ɗaya ta fi girman kaina mai suna tailor eh, ba mu tarihin taylor To ita mai zai masara ce kamar yadda na gaya miki hybrid ce ita ma an inganta ta tun yadda ake inganta kowane iri dama muna amfani da shi sai aka zaɓi wanda irin da ya fi kowanne kyau sai aka ɗauko wannan fasahar ta kariya ga tsutsa ta kariya ga fari sai aka sa mata shi kenan ita ce ba wani canji ba kama ta canza ba ba launi ta canza ba ba abin da ta canza wannan kariya ce kawai a jikinta ba wani abu in ba wannan ba. to ai na ganta da wani irin girma ne da banda masara mu na zamani ban san inda kika samu wannan ba abinda nake so shine zan baki irin wannan masara ki je ki shuka a bayan gidanki ki gani wasu ma suka yi wayan ka shuka a cikin wannan rerayin rerayin gaba ɗaya abin ya dai ba abinda zai saki eh, fitowa a jiki haba da Allah ya ilahi mun kuma muna yan Najeriya sai mu ɗauko wannan mu kawo jama'a wannan ba daidai bane mutane an ce roba ce masarar ko eh, ba za ka iya ci ba ba za ka iya dafawa ba ikon Allah to ni ban sani ba dan dai zan baki ki je ki gwada idan kin je kin gwada kin shuka kin ya fito kika ci ki dawo ki gaya mun roba ce ko ba roba ba ce wannan tela mai daga ina kuka samu ta daga cikin Najeriya take kawai fasaha aka zo aka dora fasahar kuma daga kasar amurka fasaha ce wadda ita ce wannan fasahar na jin din da aka ɗauko aka saka a cikin masarar. shine kawai aka zo aka saka masaran mu ce ba wani abu ba wannan kariya ita ce fasaha wannan kariya ita aka zo aka saka ba wata masara ba ce daban ba wata masara ba ce wannan mai kamar roba ba wata masara ba ce mai kamar kan mutum ba wata masara ba ce mai kamar dodo ba ba ita ce duk masara ce sak shi yasa na ce zan baki a matsayinki na wadda kike bin kwakwaf ki je ki shuka ki gani ki shuka ta can bayan gidanki ki gani don sai ki sai ki sake shuka wani abun mhm. saboda ki ga zai girma eh, a'a wai saboda zai girma wani abu zai fito ko ba zai fito ba duk wannan mutane ne suke camfe canfe camfi ne ba wani abu makamancin wannan saboda yake tabbatar sai ki dauki hoton sai ki tura mutane ki ce ga abin da yake faruwa amma dai ina tabbatar miki cewar masara ce kamar kowace masara kuma in ka shuka ta zaka sake shuka ta in ka shuka ta kuma zaka eh, ajiye iri in ka ga dama ka shuka abin da yake faruwa mutane suke cewa sai ka sake koma ka sai iri eh gaskiya ne zaka iya zuwa ka sai iri domin abin da kake so shine idan misali ka ce wannan mutum Shi ne mutum da ya fi kowa gudu a filin tsere eh. ya ci na ɗaya wannan shekara shekara ta biyu ya ci na ɗaya ta uku ƙarshen ta za a samu wanda ya zo ya doke shi ta hudu ta biyar akwai lokacin da ko gudun ma ba zai iya ba to haka iri yake idan ka ce iri ɗaya ne ba wanda zaka je ka inganta ba kullum shi zaka ta shuka to shi yasa noma ba ya da riba a ƙasar mu ta Najeriya shi yasa noma yake da matsala a ƙasar mu ta Najeriya domin ba za ka je ka sai ingantaccen iri ba sai kai ta ajiye shi a gida kullun shi za ka shuka kamar yadda ake tuntuntun da da talitali to idan baka yi in ka ci gaba da ko kuma wani kawai mutum ya je kasuwa kawai ya auno hakan nan ya zo ya shuka ba yadda za a yi ka samu ribar noma shi kimiyya da ta zo ci gaba ta kawo kamar yadda da mutane suke kurkunu suke wane ne cututtuka dai sai aka ce ku yi tsafta da suka yi tsafta duk wa'annan cututtukan sai suka tafi ruwa in za ka sha ka dafa duk wa'annan cututtukan sai suka tafi to haka shi ma yanzu harka gona idan ka saki baka je ka ci gaba da siyan ingantaccen iri ba za ka shuka zai fito amma ba za ka sami yanayi na yalwar haɓakar kayan amfanin gonanka idan ka zo girbi ba To da gaske ne cewa waɗannan irin ruwa da kuka inganta din suna ɓata ƙasa? to ai shine abin da nake gaya miki ba haka bane nace zan baki ki je ki shuka bayan gidanki sai ki shuka in ki shuka sai kuma ki saki shuka wani duk manoma da su wai manoma in suka gama girbin wannan ingantaccen iri to ba za su kara noma a wannan wurin ba to yanzu bari in ce gaya miki wani abu tunda ai ba masara kaɗai muka shuka muka eh akwai wake da aka inganta waɗanda suka shuka wake shekara biyu da suka wuce ko shekara uku su zaki baki wannan labarin domin sun yi kuma suna zuwa suna siye kuma suna daɗa shukawa kuma yana daɗa fitowa kuma kusan in ba su shuka wake ba za su shuka wani abu kai wasu ma sun shuka layin wake daban layin masara daban layin shinkafa sun gigice kuma abin su yana yi wannan duk labari ne wannan kanzan kurege ne <laughs> professor amma mun samu labarin cewa iri ruwan da aka karba wurin ku na shinkafa idan aka shuka tashi yake kawai dogon itace ba shinkafin a ciki a mu ba mu fito da irin shinkafa ba ba mu fito da su waye suka fito da ingantaccen irin shinkafa kuma shi kanshi irin shinkafa ba a kawo GMO ba har yanzu to sai watakila wani iri ne dai can daban amma dai ina gaya miki ba a kawo GMO ba sai hybrid ito waɗanda suke mu dai ba mu muka yi wannan ba kuma ba mu da alaka da shi kuma ba mu san shi ba amma dai ba GMO sai masara yanzu kuma abin da yake kan gaban mu shine waken soya so haka muke bi daki daki daki daki daki yadda za mu kawo duk kariya misali akwai cuta da take damun kaza mun je mun kawo maganinta akwai kaza da yake damun da kaza akwai maganin shi shi kenan mu aikin mu kenan Masu sauraro a nan za mu da a cikin wannan shirin namu, da Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin shugaban ma'aikatar fasahar kyautata nau'ukan halittu, Farfesa Abdullahi Mustapha da wakilin Abuja Madina Dauda, sai kuma Fiona Wamayi da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Madalla yanzu kuma sai sakonnin ku masu sauraro. Sakonmu na farko wani haɗin gwiwa ne daga Sanusi Madattai da Magaram. Isuhu Makeri Madattai da Iliyasu Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski raka ya ce, Salam VOA yayin da zanga-zangar da matasan Najeriya suka kwashe kwana da kwanaki suna shelanta cewa za su fito yi. ke fara kankama a wasu jihohin kasar daga nan jamhuriyar Nijar muna kira ga 'yan uwan namu matasan Najeriya da cewa ya kamata su ba da haɗin kai ne a samu zaman lafiya gabanin lokacin da kuma bayan zanga-zangar. Wannan shine zai sa a samu biyan buƙatar da al'ummar Najeriya musamman ma talakawa ke bukata. Da fatan Allah ya sa mu dace amin. Sako na gaba kuma ya ce muna marhabin da jin cewa gwamnatin Najeriya ta karya farashin shinkafa a cikin kasar don amfanar talakawa da fatar Allah ya sa shinkafar ta wadatar. Sako daga sani mai lange-lange yalwa ya wuri. sakon shehu adamu rijau kuma ya ce hakika yadda al'umma suka alamu suka nuna idan har matasan najeriya muka haɗa kai wuri ɗaya to za mu iya yi wa mazan jiyan nan ritaya a shugabancin ƙasar tamu ganin yadda suka cinye lokacinsu kuma suke neman cinye mana namu shi kuma sama'ila anas malamfatori mazaunin difa a jamhuriyar nijar ya ce muna goyon bayan matasa a kasar mu najeriya kan shirin fita zanga-zangar tsadar rayuwa a jibi alhamis madamar zanga-zangar ta lumana ce idan ba zanga-zangar lumana ba ce kuma mun yi hannun riga da wannan zanga-zangar domin ba zai kasance alkhairi ga al'ummar kasar mu najeriya ba Madalla yanzu kafin mu yi sallama da ku ga Mahmud ya sake dawa da labarai amma wannan karan a takaice. To Aisha dakarun Isra'ila a yau talata sun ce sun kai hare-haren sama a wurare bakwai a kudancin Lebanon mallakin kungiyar Hezbollah. waɗannan hare-hare na baya-bayan nan na zuwa ne kwanaki bayan da wani harin roka ya halaka yara goma sha biyu a yankin tuddan da ke karkashin kulawar isra'ila yayin da ake fargabar faɗan na isra'ila da mayakan hezbollah zai iya ƙara jefa yankin cikin ƙangin yaƙe-yaƙe idan aka yi la'akari da yaƙin isra'ila da hamas da ake fama da shi 'yan adawa a venezuela sun ce suna da hujjar da za ta nuna cewa dan takararsu edmundo gonzales ne ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka yi ranar lahadi ba shugaba nicolas maduro ba kalaman bangaren na 'yan adawa na zuwa ne yayin da ake ci gaba da zanga-zangar adawa da nasarar shugaba maduro a titunan biranen kasar gonzales da shugabar 'yan adawa maria corina sun ce sun samu kashi saba'in na takardun da aka shigar da sakamakon zaben wanda ya nuna gonzales ne ya yi nasara da ƙuri'u sama da miliyan shida yayin da maduro ya samu miliyan biyu jami'a a yankin kursk da ke rasha sun ce sun kashe wata gobara da ta tashi a wata tashar mai bayan da wani jirgi mara matuki da ukraine ta harba ya fada a yankin gwamnan yankin na kursk alexei simanov ya fada a shafin sada zumunta na telegram cewa harin ya sa tankokin mai da dama sun kama da wuta amma dai babu wanda ya ji rauni a wasu sabbin hare-hare da aka kai a yau talata jirage mara matuka mallakin ukraine sun farwa a yankin belgorod da ke rashar mai iyaka da ƙasar ta ukraine wata zaizayar ƙasa da ta auku sanadiyar mamakon ruwan sama a india ta yi sanadin mutuwar mutum a akalla 93 ana kuma fargabar ta binne ɗaruruwan mutane a cewar jami'an ƙasar masu sauraro da takaitattun labaran ne kuma za mu sallama da ku a cikin shirin namu na yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma producer mu fiona wa mayinan dudu da ma injiniyan mu na yanzu mr chen Ni Aisha Mu'azu nake muku sallama amma ku dakaci shirin yau da gobe. Ma'asala.